wata rana ina zaune a wani restaurant da na saba zuwa idan ina buƙatar na yi rubutu ko nazari a cikin nutsuwa na kifa kaina akan abin da na sa a gaba a wannan lokaci sai na lura da alamar duhun inuwa a ta saman kaina na dago sai na ga wata budurwa tana tsaye a kaina dauke da murmushi a fuskarta eh, ni kuma na iya karanta murmushi sosai saboda haka nan take na karanta wannan murmushi nata kuma abin da yake cewa shine ni ma sai na mayar mata da murmushi mai faɗin cewa eh ta yiwu ni din ne kuma ko da ban san ki ba kafin yanzu aya dan wannan tsukun lokacin na san ki saboda haka kada ki damu sannan na bi murmushin nawa da furta cewa hi kan kanwata ya kika a kai na haka wani kikam haba sid mana zauna hakan da na faɗa sai na ga ya bata ƙwarin gwiwa ta ɗan saki jikinta kaɗan murmushin nata ya ƙara faɗaɗa tare da haskawar ƙwayoyin idanuwanta ta janyo kujera baya daga cikin teburi kana ta zauna tare da yin wata 'yar saffar dariyar wanda barkwanci ya karkaɗi madariyarsa <laughs> ni ko na bita da kallon tambaya ta cewar me ya baki dariya haka ganewar ta na hakan ya sa nan take na fahimci cewa tana da kaifin basirar saurin fahimta da kuma ganewa yayin da ta amsa min da cewa <laughs> sai na murmushi na ce kuma kin sa a yaren wani gari me suke kira da kikam sai ta kalle ni ta karkada kai na nuna cewar a'a na ce mata tana kokarin kare bakinta daga idanun jama'a daga ganin washashen bakinta nan take nazari ya fassara min sanin kimar kanta tare da da'ar kai a tare da ita eh tabbas haka yake a duk lokacin da na fara haduwa da mutum nakan nazarci yanayinsa da zubin tunanin shi da alƙiblar mutum ta karshe kafin na bashi kimar da ya cancanta domin kuwa baya a lokacin ina da karancin gogewa a rayuwa tare da kyautataccen mizani akan kowa na yi rashin adalcin baiwa wasu kimar da tafi karfin cancantar su irin yadda na baiwa waɗanda suka cancanta wanda hakan ya yi daidai da bayar da maki ɗari bisa ɗari ga wanda ya yi karatu kuma ya ci jarabawar shi halla kuma ga wanda bai yi karatu ba ya bata lokacin shi yana shashanci sannan ya rubuta shirme a jarabawar shi tabbas hakan babban rashin adalci ne wanda ni ina da laifin aikata shi a baya saboda haka daga baya ya zame min jiki bai wa mutum kima daidai da yadda ɗabi'un shi suka siya mishi ta hanyar nazarin farkon haduwa eh ina da sanin cewa sau da yawa mutane sukan aro kyawawan ɗabi'un ƙarya a haduwarka ta farko da su amma ba zan zurfafa wannan magana ba maudu'i ne na wani lokacin wannan budurwa da kyar ta taro dariyarta ta yi mata linzami kana ta koma da zatsan fasalinta ta yi gyaran murya irin isar da sako ga kanta din nan na cewa ki nutsu kada ta wuce gona da iri sai ta dago idanu ta kalle ni ta ce mun ban amsa mata komai ba kawai murmushi nake kallanta da shi sai kuma na saki fuska ta zuwa tsayayyar fuska mara dauke da raha ko aka san haka na ƙara dago fuska ta sama sai na ce wannan budurwa ina jin ki kanwata kina so mu yi magana ne to ina jin ki ban ji mamaki bai da a sauƙaƙe ta fahimci yarina na ɓoye mai faɗin cewa ba na so na shagala daga abin da nake yi ina so mai sauri mu gama da abin da ya kawo ki domin na mai da hankali ga abin da kika same ni ina yi sai ko na lura fuskarta ta sauya tamkar daga cikin sanyin zaki ta faɗa zafin ɗaci. mai yiwa a yar wannan rahar da muka yi na mantar da ita wata ƙunar zahiriyar ne wacce ta dawo gare ta a yayin da na nemi mu koma kan maudu'i budurwar sai ta ce mu tun da na kora mata idanu ban sauke ba haka zalika ban kalli wayata ba ko na taba na'urata ba kasancewar yin hakan kyakkyawar dabi'a ce ta sauraro da bayar da hankali ga mai yi maka magana ɗabi'ar da ta yi ƙaranci a cikin al'umma wanda hakan ya kammama rashin nutsuwa a tare da mu haɗi da fuskantar wahala wajen fahimtar ko da sassaƙon abu ne saboda yawan rarraba hankulanmu da muke yi a lokuta masu muhimmanci ban ce komai ba face gyaɗa kai da na yi a ta ci gaba domin ba na so na furta komai har sai ta gama fesar da tararin kuncin da ya taru a ranta ta ci gaba daga nan sai ta yi shiru ni ma kuma haka duk da na san cewa ta ajiye numfashin jawabinta ta ƙura min idanu a yunwace da jin wani ba'asi ne zai martani kokenta shirin da na yin ba wani salo bane na kokarin burgewa irin na shirin fim ko nuna wata isa da kasaita ba kawai ina nazari ne akan dataccen ba'asin da zan bata dangane da kokenta wajen samun maslaha ina lissafi da tunani da hange-hange kasancewar baiwa mafi girma da Allah ya ba dan adam ita ce kwakwalwa saboda haka iya amfani da ita shi yake bambance nasara da rashin ta a lokuta da yawa mu yi duba da ci gaban rayuwa da aka samu a duniyance sanadiyar me iya amfani da kuma sarrafa kwakwalwa ƙarin ƙarfi na akan wannan tsari na muhimmanta nazari da tunani a cikin lamura shine mu koma kan maudu'i kada mu bace kuma a cikin wani babin fadila ina so na yi miki wata tambaya kafin na shiga baki shawara shin a lokacin da kika yanke shawarar bin muradinki na sarrafa jikunkuna kin nemi shawarar wani ko kin yi aiki da gabatacciyar shawara akan ki shiga harkokin sarrafa jakunkuna tukunna a'a to zancen ki dogara ci gaban wannan kuduri ki ga kwararawar gwiwar wasu ko da yan gidanku ne tamkar ki shuka iri ne bisa ra'ayinki da manufar ki tare nan wannan iri har ya zuwa lokacin cin amfaninsa sai kuma ki dinga jin takaici saboda wasu ba sa yin ban ruwa ga wannan shuka taki da kutsurowa ba ta yi ba tukun da fari ba yi ku kai da su ba akan a shuka wannan iri ke kika hangawa kanki amfanin hakan a gare ki sannan kika yi ba tare da neman wata shawara ba wanda hakan ya nuna cewar zuciyarki ta tsaya akan abin da kike so ki ta yadda ba kya tantama a shi yasa har kika yi ba tare da neman shawara ba haka ne eh tambaya ta biyu ita ce kin san akwai da yawa masu yin abu dan a gani a ce kuma a yaba saboda haka da zarar sun kikimo abu suna yi duk fa'idarsa idan ya zama da mutane ba sa yaban abu iya wannan ya isa ya sanya su su watsar da wannan abu balle ma kuma a ce har su ji ana kushewa to wannan ma sai ya sa su ji sun tsana abin su ga ma ya janyo musu ɓacin rai bayan laifin nasu ne da suka jingina walwalar su a rayuwa ga na'am ɗin wasu tsirarin mutane kuma mai yiwa ma mutanen da ake neman na'am ɗin nasu mutane ne masu takurarren fahimta akan abubuwa waɗannan muna kiransu 'yan bautar na'am saboda haka fadila ke 'yar bautar na'am ce a wannan lokaci sai idanun fadila suka ciko da hawayen zulumi ta ƙurawa wani waje ɗaya ido idanunta suna karkaɗawa manuniyar cewa tana nazari ne yayin da kalamai na ke nutsawa cikin farfajiyar lamirinta ya dauke ta akalla da ƙiƙu uku kafin ta ajiye numfashi sannan ta amsa min da cewar a'a sai na ce mata to kin ga idan ma na tsaya da waɗannan tambayoyi a nan ya ishe ki fahimtar cewa matsalar ki ba daga waɗanda kika zarga ba ne daga ke ce domin da fari ya kamata ki san cewa ra'ayoyin mutane ba su da hurumi a cikin alƙiblar ki muddin ba sa dauke da manufar kwarara ta ko inganta ta misali alawa bata da hurumi a jadawalin abincin kaza domin bata daga cikin dangin karawa kaza lafiya ko koshi hasali ma sai dai ta cutar da ita kuma duk da cewar ma kuɗi ake sawa a siya alawa a kyauta kaza take samun abincin da ke inganta ta a ƙasa ko ma a cikin kwatami saboda haka duk da cewar kowane ra'ayi yana da alƙibla amma ki ba ta kowane ra'ayi ba ce ko da wannan ra'ayi na mahaifinki ne ko mahaifiyarki gaskiya ta farko kenan da ba abin da ke warware ta face mafarki hakaye ko tatsuniya abu na biyu kuma shine ya kamata ki fahimci cewa tunda ba dan na'am din mutane kika shuka irin muradin ki ba to fa cin zarafi ne ga muradin naki ki jingina makomarsa ga na'am din mutane ko me aka gindayo miki akan hanyar ki ta isa ga macin marki ki tsallake shi ko ki zagaye shi ko ki huda shi ki wuce kuma da kin wuce ki bar shi a matsayin wutacce a bayan ki kada ki taba barin shi a gaban ki domin ba shine gaban ki ba hakan yasa da kowane wayewar gari ya kamata ki tunasar da kanki macin marki sannan ki sabunta shaukinta a zuciyarki ki sani mutane suna da wata ɗabi'a ta kassara darajar abin da ya fito daga wani cikinsu domin kada ya bayyana kamar wani tsaran cikinsu ya kere su ɗaya daga cikin gama garin salon karantar tunani da mutane suka saba amfani da shi shine a kawo wata magana ta shashantarwa ko dolantar da lamari don ya zama kamar abin dariya ne ma da renawa yawanci waɗanda suke haka boye a can cikin ransu sun fi kowa kaskantacciyar jiki ma ta yadda su sun san basa da wata baiwa ko jajircewar cimma wata nasarar a zo a gani ta yadda kaɗai suke iya jin a bakin wani abu suke shine ta hanyar dakushe hasken mai kokarin haskawa su dawo da bajintarsa tamkar abin dariya ko kushewa idan sauran jama'a a hakan wai su sun yi dabara sun raunatawa mai kokari kwarin gwiwarsa ta yadda ba zai ji karsashin sake wani yunkuri ba ballantana ya kere su ta wata fuskar kuma sun haska wa jama'a lamarin ta yadda idan da abin zai burge su to an sa sun kalle shi kamar wani shirme ko ba wani abin a zo a gani ba kuma hakan duk dan suna jinyar kaskantacciyar jikimar su ba wai dan ke kina da wani aibi ba face dan wani nau'i na gama garin hasada da kaskancin zuci da ya ritsa da ke saboda haka ki kalli abin a yadda yake ki daina ba hakan wani muhimmanci domin samsam ba shi da. ki sani juji ba abin da zai baki face tarkace da doyi yayin da lambu shine zai baki fure launi iri daban-daban da kamshin sanyaya sa'ada abu na gaba ki sani cewa kowa zai auna miki abu ne da ma'auninsa ba da naki ba kuma ba da tsayayyen ma'auni ba misali ki tambayi wani abinci mai daɗi zai iya ce miki duk duniya baya dan wake mara daɗi fa zai iya ce miki ai ba abinci sabanin daɗi kamar tuwon shinkafa a nan da wani ma'auni ya yi amfani kanwata da nashi <laughs> yawa yanzu kin fahimci yaran saboda haka a duk lokacin da kika nemi auna kwarin ki na aiwatarwa da bakin jama'a to ki sani mafi yawan jama'a awon kansu za su wanzar akan rayuwarki domin akasari mutum yakan ɗauka cewa yadda abu yake a gare shi to fa haka yake ga kowa